a kunna a gwada mana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu da biyar da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in da shida cikin wannan sura mai albarka suratul qasas to amma a madadin mu fara daga farkon aya kamar yadda Allah ya karanta me Allah ya ce inna qaruna kana min fabaka alaihim sai musu tawaye sai musu dagawa sai musu girman kai tawayensa ga annabi musa ya karya shi ya musu manzancinsa tawayensa kuma ga sauran mutane shine kai domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin girman kai baqarul haqqi wa ghamdun nas yin watsi da gaskiya wacce annabawa suka zo da ita wa ghamdun nas da kuma wulakantar da mutane da aka yi musu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana daga cikin girman kai batarul haqqi wa ghamdun nas yin watsi da gaskiya wacce annabawa suka zo da ita wa ghamdun nas da kuma wulakantar da mutane ya wulakanta sauran ya daga wata ne ga tsara tara ga wata ne a wajen faɗar kwanan wata na ce sha tara ubangiji ya ce wa ataina mu minal kunuzi mun bashi taskokin arziki ma inna wa fatihahu abinda kadai mabudan salatanu bil usbati wal quwwa yakan yi nauyi ga katti majiya karfi idan sun zo dauka duk wannan kan bayanin sa ya riga ya gabata a darasin jiya ubangiji ya ce idh qala lahu qaumuhu la tafrah tana yayin da mutanensa suka ce da shi kada ka girman kai kada ka alfahari kada ka yi a darasin mu na jiya mun faɗi kalmar alfarahu a larabci na ta takan zo da ma'ana guda biyu kuma duk Alarama ya karanto mana ayoyin da suke nuna haka a matsayin misali to sai dai malamai suna da wani karin bayani game da haka waɗansu malaman suka ce kalmar farahu takan zo da ma'anar barna dan haka iz qala lahu qawmuhu la tafrah tana yayin da mutanansa suka ce da shi kada kai barna larabawa sukan ce fariha yafrahu bima'ana fasada yafsudu farahan fasada ko fariha yafrahu afsada yufsidu farahan ifsada da haka la tafrah kada kai barna wani mai hikimar zance ce idza anta lam tabrah tuaddi amanatan wa tahmilu ukhra afrahatka alwada'if afrahatka bima'ana afsadatka da haka iz qala lahu qawmuhu la tafrah bisa ga tafsiri na biyu mutanensa suka ce da shi kada ka yi barna to anan sai waɗansu malaman tafsiri suka ce ya za a anan a ce la tafra kada kai barna kuma a aya ta gaba mai zuwa Allah madaukakin sarki ya sake nana ta irin haka ya zama maimaiti na mara amfani domin a can gaba an ce wala tabghil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin to da ka wadansu dai sun fi dagewa akan cewa la tafara kada kai alfahari wanda alfahari nau'i ne daga cikin nau'ukan barna a gaba kuma aka dunkule baki daya ka ce da shi wala tabghil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin to kamar yadda muka dauko bayani a jiya lallai masu kuɗi sukan yi barna lallai kuɗi sau da dama sukan sa mutum ya yi barna yana daga cikin barnar mai kuɗi girman kai Allah madaukakin sarki kuma ya hana girman kai Bangiji ya ce mutum yakan yi girman kai idan ya ga yana da kuɗi kalla innal insana kalla mutum yakan yi dagawa musamman idan ya ga yana da wadata to kaga wannan barna yana daga cikin abin da mutanen annabi Musa muminan cikin sa suka yi wa na nasiha cewa kada la tafra abin nufi kada kai girman kai kada giyar kuɗi ta ɗauke ka zuwa ga jin cewa ka isa ba wanda ya isa sai kai wannan kuskure sannan yana daga cikin barna da akan yi da kuɗi rowa ubangiji maɗaukakin sarki ma ya hana rowa ko da baka da kuɗi rowa tana da muni to amma musamman dai ga mawadaci rowa ta fi muni domin shi ke da abin da zai bayar shi ke da abin da mutane suke sa ran su samu daga hannunsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wala ya yahsabanna alladhina yabkhaluna wala yahsabanna tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke rowa da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na falalarsa shine dukiya su yi tsammanin huwa khairan lahum rowar ita ce alheri a gare su sai Allah ya ce bal bari dai huwa sharrun lahum rowa sharri ce ga mawadata sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah da sannu za a dora musu abinda suke suka yi rowar da shi a ranar tashin alkiyama akan walillahi mirasu samawati wal ardh hakika gadon sammai da kasai duka na Allah ne wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki mai bada labari ne ko masani ne da abin da bayi suke aikata a wata ayar ma cikin suratul tauba ubangiji yace wallazina yaknizuna dhahaba wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata fidda waɗanda suke taskance zinare da azurfa abin nufi kuɗi da dukiyar da Allah ya ba su naira ne dala ce stalin pound ne euro ne ka tara ka aje ka ɓoye ka adana wala yunfiqunaha fi sabilillah ba za ka yi sadaka ba ba za ka yi zakka ba ba za ka yi kyautar sada zumunci ba ba za ka ciyar ba ta fuskar taimakon addinin Allah fa bashirhum bi azabin alim masu irin wannan ɗabi'a cikin mawadata kai musu albishir da azaba mai radadi sai Allah ya ce yawma yuhma alaihim alaiha fi nari jahannama a ranar da Allah madaukakin sarki zai ɗauki dukiyar tasu baki ɗaya a sanya ta a narka ta cikin wutar jahannama idan aka narka ta ta yi wuta ta yi jazir fatukuwa biha jibahum sai a zo a ke lakata musu ita a fuskar su ana kwaye fatar fuskar su da ita wa zuhuruhum wa junubuhum kuma da gefen jikinsu da gadon bayansu duk za a rinka lakata dukiyar a jiki tana kona su tana sabule fatar jikinsu ana kuma cewa da su haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka koyewa kanku da kanku na kuɗi kuna ganin kamar koyewa alheri da haka haza na na su liyan fa zuqu ma kuntum taknizun ku dandani azabar abin da kuka tara na dukiyar duniya ba kyauta ba zakka ba sadaka ba taimakon gajiyayyu ba buɗe sana'o'i da talakawa za su amfana da matasa za su mora kai kanka ma ka mora hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da kuɗi ya tara ya ɓoye bai yi zakka ba bai yi sadaka ba bai ciyar wajen taimakon addini ba bai yi alheri ba bai sa da zumunci ba a ranar lahira za a mai da dukiyar tasa ta zama baƙin maciji kumarci, mai mummunan dafi to sannan a zo a sa wannan macijin ya kasance tare da shi a cikin wuta wannan macijin ya yi gammo ya naɗe jikinsa yana sararsa, idan zai yi ihu sai ce ana kanzuka ana maluka wani kuka za ka yi ba so na kake ba ni ne kuɗinka ni ne dukiyarka to da wannan yana daga cikin barnar da ake yi da kuɗi shi yasa wayancan mutanen kirki suka je suka samu karuna takanas Kano suke masa nasiha iz qala lahu qaumuhu la tafrah mutanen su suke ce da shi kada kai barna kada kai alfahari kada kai rowa an gane ko kada ka tara kuɗi ka kika fitar da haƙƙin Allah a ciki idan kai haka ƙarshen hakan ba zai maka kyau ba malamai suka ce har ila yau yana daga cikin barna da mai kuɗi yake yi da kuɗinsa idan ya tashi kashewa kuma ya yi almubazzaranci akwai wanda shi kwata-kwata baya batarwa kan ne ya an gane ko fa jama'a fa au kenan ya tare kudin ya rike kam ba fita sai dai shiga da haka ya tare kudin ya kididdige jama'a malan wa addada to akwai kuma wanda shi zai kashe sai dai kuma idan ya tashi kashewar zai yi almubazzaranci zai wuce gona da iri to abin da ba a so kada kai ruwa kuma in ka tashi kashewa kada kai almubazzaranci ruwa illa ce almubazzaranci illa ne shi yasa Allah ya ce wala tubazzir wala tubazzir tabdira in tubazzir kada ka kuskura kai almubazzaranci kai mai kudi in ka tashi kashe kudinka abin da naira goma za ta isa dan takamar kana da shi sai ka kashe naira ɗari abin da naira ɗari za ta isa dan takamar kana da wadata sai ka kashe naira dubu abincin da kwano ɗaya zai ishe ka kai da iyalanka sai a dafa kwano biyu a ci kwano ɗayan sauran kwano biyun kuma a zubar a wajen wanke-wanke a kora ta rariya ta kwata duk ya fita an a bawa talakawa su ci su da suke da bukata amma an zubar saboda takamar akwai wadata da haka Allah ke wala tubazzir kada kai almubazzaranci tabziran matukar almubazzaranci ko mun girmansa ko mun kankantarsa innal mubazzirina domin su masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin yan uwan shaytanu ne ma'ana idan ka gansu shaytanu ne da rigan mutane wa kana shaytanu shi fa shaytan ya kasance ne rabbihi kafuran me yi wa ubangijinsa ne butulci cikin dukkan abin da ya masa na ni'ima da haka karkai haka to da kenan abin da yake daidai ga mawadaci kada ya zama marowaci sannan kuma idan ya tashi kashe kudinsa, kada ya yi almubazzaranci wannan ita ce sifa a bar yabo wacce Allah madaukakin sarki ya shaidu bayansa na kwarai wallazina idza Za idza su ne waɗanda in sun tashi kashe kudinsu in sun tashi ciyar da dukiyarsu su lam yusrifu ba sa yin israfi shine almubazzaranci wuce gona da iri zubar da kudin kamar ba a so kamar ba abu ne mai kima ba mai daraja alhalin dukiya a bace mai kima a bace mai daraja Allah ya yi umarni da a kiyaye ta shi yasa ma ce kada a ba wawaye ajiyarta wala tutu sufaha wala tutu sufaha subha kada ku bawa wawaye amwalakum dukiyoyin ku allati ja'ala Allahu lakum qiyama ko qiyama wacce Allah ya sanya ta zamo ita ce kashin bayan rayuwarku domin idan babu kuɗi rayuwa ba za ta tsayu ba kuɗi su ne kashin bayan rayuwa to abu ne mai kima mai daraja kada a ɗauka a bawa wawaye su waye wawaye malamai suka ce mata da kananan yara saboda daɗin aure ka ɗauki check bank ɗinka a check book ɗinka ka ba wa hajiya sai abin da ta baka saboda aure ma daɗi to za ka sha mamaki wata ran za ka zo ta ce ta yi zubin adashi kai kana neman nake ba ne ita kuma ta zuba adashi saboda su mata ubangiji madaukakin sarki ya san suna da raunin tasarrufi wajen abin da ya shafi dukiya sai kaga abin da yake da muhimmanci ba su bashi kulawa ba abin da bai da muhimmanci kuma sun tafiyar da dukiya baki ɗaya zuwa can to haka nan kuma yara ƙanana akwai wanda shi ma saboda kauna ƴaƴa saboda son yara saboda baya son ran ɗansa ya ɓaci sai ya ɗauki ATM card ɗinsa sai ya ba ɗansa ko ya ɗauki checkbook ɗinsa baki ɗaya sai ya ba ɗansa idan ana da bukata sai ya ce a je wajen wani a karɓa za ka sha mamaki musamman in su supporter ne na kwallo wata ran ka zo ka tara ya kwashi kuɗin ya tafi filin kwallo da su ya tafi kallon kwallo da su kai kuma a gida kana da bukatar ci kana da bukatar sha da haka Allah ke kada ku ɗauki dukiyar ku a banda take da kiba ita ce kashin bayan rayuwar ku ku bawa wawaye mata ko yara kanana a'a warzuquhum fiha ku dai rinka azurta su daga cikinta matarka tana da bukatar abinci daga dukiyarka zaka sai mata tana da bukatar abin sha daga dukiyarka zaka sai mata tufafi wajen zama duk daga dukiyarka zaka yi mata haka ma wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku rinka gaya musu magana kyakkyawa abin nufi ko da sun zo da bukatun da suka haure hankali to ku raraye shi su ku kwantar musu da hankali amma kada ku biye musu ku dauki dukiyar ku danka a hannunsu to kaga kenan dukiya a bace mai matukar muhimmanci mai kima da haka bayan Allah na gwarai sun san ta sun san darajarta in sun tashi kashe ta lam yusrifu ba sa almubazzaranci wa lam yaqturu kuma ba sa ruwa sahana kwata-kwata ba sa wannan wa kana baina zalika qawama sun kasance suna raba kafa tsakanin haka wajen kashewa a kashe daidai kima wajen rikewa a rike daidai kima amma babu rowa a ciki sannan kuma babu almubazzaranci to da haka wannan shine nasihar da mutanen karuna suka je suka yi masa to waɗannan mutane in qala lahu qaumuhu malamai sun ce muminai ne zahirin alqur'ani bai nuna muminai bane bai nuna kuma kafirai bane ba an dai ce qaumuhu mutanen karuna shi kuma kansa karunan an ce kana min qaumi musa yana cikin mutanen annabi musa to mutanen annabi musa kuma iri biyu ne akwai muminai a ciki akwai kuma wa kafirai to amma sau da dama muminan akan yi wata alamar da za ta nuna cewa muminai ne kafiran akan akan yi wata alamar da za ta nuna cewa kafirai ne amma anan duk Allah bai yi haka ba ta yaya malaman tafsiri suka zartar da cewa muminai ne malamai suka ce abu ɗaya ne yasa aka gano muminai ne shine umarni da kyakkyawa da suka yi da kuma hani gabaran mummuna domin kafiran banu isra'il ba sa umarni da kyakkyawa kuma ba sa hani ga mummuna shi yasa Allah ya ce lu'inal ladzina kafaru ne wa kafirai min bani isra'ila na banu isra'ila su ne dai mutanen annabi musa ɗin ala lisani dawud bisa ga harshen annabi dawud wa isa ibn maryam da harshen annabi isa dan maryam ma'ana annabi dawud sai da ya tsine musu annabi isa ma da ya zo sai da ya tsine musu me ya ja musu haka da Allah ya ce kanu la yatana zalika bima asab abin da ya ja musu haka saban su ne miyagun ayyukan su ne wa kanu ya taduna kuma sun kasance yan ta'adda masu ketare iyakokin ubangiji sai Allah ya fito da ta'addancin nasu fili da saban nasu fili dan a ji shi a guje shi sai ce kanu la yatana hauna an munkari sun kasance in sun ga ana barna ba sa hanawa to kaga kenan ba waɗannan bane domin su waɗannan sun ga barna kuma sun zo sun hana kaga kenan muminan ne su kafiran kanu la yatana hauna an munkari ba sa hana munkari fa'aluhu sai dai ma su shiga a aikata da su sai Allah ke labi ma kanu yaf'alun tir da abin da suke aikatawa da haka ya ƴan uwa umarni da kyakkyawan aiki alheri ne babba babba hani gabaran mummunan aiki alheri ne babba amma kaga ana mummuna kai shiru kaga ana kyakkyawa ba za ka zaburar ba ba za ka taimaka ba wajen kwadaitarwa to wannan kuma shari ne kwarai da gaske da wannan ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kowace al'umma ita al'umma ce da ba a rasa masu umarni da kyakkyawa a cikinta ba a rasa masu hani gaburan mummuna a cikinta ko mun zaluncin azzalimi ko mun mulkin mulukiyar mai mulki in dai yana ba daidai ba ba za a rasa waɗanda za su hana shi ba ba za a rasa waɗanda za su gaya masa gaskiya ba ko zai data ko zai riba ko zai kirba a turmi kuwa da haka Allah ya ce kuntum khairu ummati خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله يقول كنتم خير أمة كون الأمة كن كسن يير الأمة ukhrijat nasu wanda aka fitar dan wa mutane hidima ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa Watan hauna 'anil munkar kuna hani gabaran mummuna wa tu'minuna billahi kuma kun yi imani da Allah malamai suka ce imani shine kan gaba akan komai amma dan Allah ya nuna mahimmancin umarni da kyakkyawa da hani ga baran mummuna anan sai ya gabatar da su akan batun imani a madadin ya ce tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari amma sai ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan wa tu'minuna billah aka kawo imani a ƙarshe dan dai a nuna maka cewa imani baya yiwa sai da umarni kyakkyawa sai daga hani ga biran mummuna shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman a wata ruwayar wa laysa wara'a zalika min al iman حبة خردل duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku ya hana da hannunsa in zai iya idan ba zai iya ba ya hana da bakinsa idan ba zai iya ba ya ki a zuciyarsa kuma ya tashi ya bar wajen bayan haka babu imani daidai da kwayar zarra a zuciyar mutum kaga ana mummuna baka hana ba da baki kaga ana mummuna baka hana ba da hannu kaga ana mummuna baka tashi ka bar wajen ba kuma ka zauna to alama ce ta cewa daidai da kwayar zarra na imani a zuciyarka babu walaysa wara'a zalika min al-imani habbatu sabba sai suka ci gaba da ce masa ne wa bi taghifi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin mutanen karuna waɗanda suka je masa wa'azi sai suka ci gaba da ce masa wabtaji ka nema bi ma'ana utlub ka nema fi ma ataka Allah cikin abin da Allah ya baka min almali na dukiya ad-dar al gidan lahira menene gidan lahira mala yace shine aljanna bi an tukhrija zakata ta hanyar fitar da zakka wa tunfiqahu fi ta'ati Allah da kuma kashe dukiyarka wajen abin da Allah madaukakin sarki yake so na yi masa da'a daral akhira nan malamai suka ce gidan lahira ake nufi gidan lahira kuma shine aljanna domin in dai ba a aljanna ka samu kanka ba a lahira to ba a gida kake ba a waje kake in dai ba aljanna ka samu kanka ba to baka cewa kana da gida baka da gida gida shine aljanna duk da cewa ita ma wutar gida ce to amma gida irin na wuta da shi wanda babu da haka shi yasa Allah madaukakin sarki yakan ce da lahira ko aljanna gidan lahira domin ita ce gida ita ce wajen kwanciyar hankali ita ce gidan nutsuwa kamar yadda aya za ta zo a gaba tilka darul akhirati tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin kaga darul akhirah cikin wannan ayar shi ma ana nufin aljanna Allah yake tilka darul akhirah wancanan ka ita ce gidan lahira naj'aluha da muke bada ita lil ladina la yuriduna fil quluwan fil wala fasada ga waɗanda ba sa son daukaka akan mutane daukaka irin tabarna ma'ana ba sa son mulkin danniya da mulkin murdiya ba sa son cin zaɓe ko mulkar mutane ko ana ha maza ha mata waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a to bayan aljanna ne ba shi ɗan aljanna in ya samu Allah in ya rasa ya haƙura idan ya samu ta hanyar halal ya karba in bai samu ba ta hanyar halal ya haƙura wannan shine dan aljanna tun daga duniya zaka gane haka tun daga wajen neman abin duniya zaka fahimci haka to sannan Allah madaukakin sarki yakan ce da aljanna gidan aminci ubangiji ya ce wallahu yad'u ila wallahu لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون كاجا دار السلام أنا نفهم الجنة جدا أمنشي gidan da in ba shi ka samu kanka ba a lahira to koda yana amsa sunan gida amma fa babu aminci a cikinsa wuta ma gida ce kamar yadda muka faɗa sai dai fa babu kwanciyar hankali ga wannan mai gida duk gidan da in ka shiga ba za ka samu natsuwa ba yayi da shi gwanda babu yayi bai amsa sunan gida ba domin gida an sa shi ne dan ya zama wajen natsuwa dan ya zama wajen kwanciyar hankali ga mai shi musamman idan ya shiga shi yasa ita ma wutar Allah yakan kira ta da suna gida amma baya ce da ita gidan aminci alam tara ilal ladina baddalu نعمة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا allazina baddalu ni'matallahi kufra shin yanzu ba ku ganin waɗanda suka musanya ni'imar Allah da kafirci da butulci Allah ya musu ni'ima a madadin su gode suka kisi godiya a madadin su yi masa da'a suka kangare mai sun musanya godiya da kafirci da butulci wa ahallu qaumahum daral bawa suka jefa mutanen su gidan halaka gidan halaka wuta kenan kenan kaga ita ma gida ce sai dai ba gidan aminci ba aljanna gidan aminci wuta kuma gidan halaka domin lafazin bawa daga albur ne bur shine mai halaka da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce jahannama ita ce wutar jahannama ya sulauna ha da za su shige ta fa bi qarar tir da matabbata ta wanda ya shiga idan ta kasance ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu da aka suka ce da shi wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nema cikin abin da Allah ya hore maka gidan lahira ta yaya za ka nemi gidan lahira da kudinka na farko ta hanyar zakka na biyu ta hanyar kyauta ta uku ta hanyar tallafa wa dukkan wani mabukaci musamman musulmi musamman maraya an gane ko musamman ma kuma a watan ramadan kamar yadda dalilai sun gabata ana son kyauta a kowane lokaci kuma ana iya bada kyauta ga kowane dan adam amma kyauta ga musulmi ta fi lada domin shine wanda in ka kyautata masa wannan kyautatawar da kai masa zai yi amfani da ita wajen bin Allah amma hatta wanda ba musulmi ba in ka kyautata masa akwai lada manzo Allah ya ce li kulli dhi kabidin raqabatin sadaqa din mai danyar hanta in ka taimake shi Allah zai baka ladan sadaka anan shugaba ya gaya mana mutumin da ya fito da zakka cikin hadisi ya bawa mai kuɗi ya bawa karuwa ya bawa karawo amma duk kuma Allah ya karba saboda me saboda taimako ga kowane bil adama yana da lada amma musamman ma kuma ga musulmi to musulmin ma kuma musamman maraya ubangiji madaukakin sarki ce wa yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khayr wa yas'alunaka suna tambayar ka anil yatama dangane da marayu ya zani da su qul sai Allah ya ce a ce da su islahul lahum khayr taimakawa marayu ba karamin alheri bane ba gyara sha'anin maraya ya samu ci ya samu sha ya samu kwanciyar hankali ya samu kyakkyawan ilimi ya samu lafiya ya samu nutsuwa wannan ba karamin alkhairi bane ba da haka maraya taimakonsa alkhairi ne Yau kuma musamman cikin watan ramadana hadisi ya tabbatin sahih bukhari abdullahi dan abu zai ce annabi ya fi kowa kyauta ya fi kowa alheri da musulmi da wanda ba musulmi ba duk manzo Allah yana kyautata musu yana musu alheri amma a wani lokaci ya fi yin kyautar ya fi yin alherin a watan azumin ramadana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan manzo Allah ya fi kowa kyauta kuma a lokacin da ya fi yawan kyautar shine a watan azumin ramadana da haka mawadata kar ku yadda a barku a baya masu karfi kada su yadda su yi lalaci masu hannu da shuni kada su yadda su yi rowa idan suka yi sun wa kansu da kansu hasara sun yi wa kansu da kansu rowa da aka suka ce wabtagi fi ma ataka Allahu darul akhirah mala yace shine bi an da zakka ta hanyar fitar da zaka wa tunfiquhu fi ta'atillah da ciyarwa ta dukkan fuskar da Allah madaukakin sarki ce a ciyar wa qila a wani kaulin aka ce inna da adawatihi li Musa abin da ya jawo gabar karuna da annabi Musa man zakati wa bukhlihi zakkar da karuna yake fitarwa da ruwa ita ta ja suka bata da annabi Musa amma da babu sabani tsakaninsa da annabi Musa ma'ana dai idan muka ci gaba da karatu ayar gaba za ta nuna mana cewa an samu sa'in sa tsakanin karuna da annabi musa to amma menene dalilin sa'in sa din menene dalilin gabar menene ga dalilin fadar malamai sun yi sabani wajen haka wadansu sun ce abin da yasa shine batun zakka shine abin da ya fi karfi cikin maganganun da malamai suka faɗa waɗansu malaman sun ce asali karuna sarki ne a wani gari mai suna ariha a ƙasar sham garin da Allah madaukakin sarki ya tura annabi Musa cewa ya je ya shiga garin da shi da mutanensa garin da ƙaumin jabbari na suke ciki to wannan gari da annabi Musa ya shiga garin sai da awa duk mutanen garin bayan sauran kafiran sun gudu sai suka dawo suka yi masa mubaya'a mubaya'ar da mutanen garin suka yi masa sai ta sa yanzu mulki ya dawo hannunsa ya fita daga hannun karuna to tun daga nan sai gaba ta shiga tsakaninsa da karuna da haka asalin gabar shine Allah ya kwace mulki daga hannun karuna ya maido shi hannun annabi Musa kenan kaga wannan yayi kama da me yayi kama da gabar da abdullahi dan ubayy dan salul yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ma da mutumin shugaba ne ga mutanen Madina kafin annabi ya hijira ya zo Madina annabi yana zuwa Madina da mutanen Aus da Khazraj suka musulunta sai suka dawo wajen annabi shi kuma wannan sai ya sa ya kullaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwace masa mutane ya zo ya kwace masa shugabanci ya zo an daina masa biyayya an dawo wajensa to amma dai magana da tafi inganci dangane da sababin gabar karuna da annabi musa shine batun zakka shi kan mutum ne mai kudi mutum ne mai wadata mutum ne mai hannu da shuni sai Allah ya turo annabi Musa ya wa banu Isra'ilawa wa'azi su yi sallah su yi zakka su yi kaza su yi kaza hadisi ya zo cikin mustadrak na Imam hakim da cikin littafin tafsir na Ibn Abi Hatim da musnad na eh, Ibn al-Munzir da kuma sahih na Ibn Abi Hatim kan cewa daga Abdullahi dan Abbas sababin da yasa karu ne ya gaba da Annabi Musa shine batun zakka annabi Musa ya matsa da zancen zakka kuma kowa ya sani a gari babu mai kudin karuna kuma baya fitar da zakka da haka duk lokacin da annabi Musa ya kafa wa'azi ba gadar zakka hankalin talakawa ba inda yake tafiya sai gidan karuna kar ai zakka sai su tuna to wannan ayar da karuna take magana a yi zakka in sun tuno karuna ba ya ce to ko wannan maganar da karuna ake to shi kuma sai yake ganin wannan kamar habaici ake masa alhalin shi annabi Musa bai taba kama sunansa ba wa aqimu salata wa atu zakata kawai yake cewa wa aqimu salata wa atu zakata to amma masu magana suka ce mara gaskiya ko a ruwa jibi yake kana faɗar laifin mutum ko baka kama sunansa ba da ka faɗa sai ji me sai ji da shi kake to haka ɗabi'ar rashin gaskiya take wannan shine sababin da yasa karu ne ya kulla da annabi Musa har sai da ta kai ya rinka hanyoyin da zai yi wa annabi Musa shari ya rinka hanyoyin da zai bata annabi Musa aka ce wata rana kamar yadda ya zo cikin ruwaya sai ya tafi gidan wata karuwa tsohuwar karuwa ce an santa a gari fitacciya ce ya ce aiki dai nake so ke min duk kuɗin da kike so zan biya ki ta ce menene ya ce ina son sai musa ya kafa wa'azi mutane sun taru zan shigo in masa tambaya musa menene hukuncin zina zai ce haramun ne me hukuncin wanda ya yi in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a zama bulala ɗari domin hukuncin zina da namu da nasu duk ɗaya ne babu bambanci to a nan sai ke kuma ki sauri ki shigo sai ki ce musa to ai ni akwai wata kullalliya tsakanin ni da kai a wani kaulin ma aka ce har ya san yadda aka yi ya saci riga ko wandan annabi musa ya bata idan annabi musa ya mutu to ki fito ki ce to ba ga rigar ka ba to ba ga wandan ka ba da ka barwa daki na to wannan shine gabar da kuma shirin da ya shirya wa annabi Musa alaihi salam kuma haka ta faru kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa yace kuma ana cikin wa'azi sai ga karunan ya zo cikin fili yace ya Musa me kake umartar mutane su yace sallah zakka to me hukuncin zina cikin addinin da ka zo da shi ce haramu idan mutum ya in ya taba aure me za a yi masa kashe shi da jifa yace ko kai ne yace ko ni ne shikenan sai yake to mutane kun ji abin da yace aka ce mun ji sai ita wannan karuwar ta bullo da aka tana bullo ta zo ta faɗa abin da za ta faɗa na batanci ga annabi Musa da cin mutunci da kaza da kaza wannan yasa annabi Musa ya fusata malamai suka ce ya kasa rikar zuciyarsa har ya fashe da kuka a gaban mutane take ku ja gefe ya fara sallah ya yi sallah ya sujada ya roki Allah ya ce ya Allah ka bani ikon in sarrafa ƙasa don maganin wannan bawan naka da shi da yan kanzaginsa to shine sai Allah madaukakin sarki ya masa izini to shine abin da aya za ta ambata a gaba fa kasafna bihi wa bidajil arba ubangiji ya ce wa ta ma ataka Allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma suka ce da shi kada ka manta da rabanka na duniya imamu katada ya ce raban duniya shine duk abin da Allah ya halatta maka ba haramun bane ka ci kayan ka a matsayin ka na mai wadata in dai halal ka sa tufafi mai tsada in kana da wadata ba wanda ya har haramta maka ka ci abu mai daɗi in kana da wadata na halal ba wanda ya haramta maka ka sa tufafi ka kwanta akan abin hawa mai daɗi eh, abin kwanciya mai kyau ka hau abin hawa mai kyau wannan duk Allah bai haramta ba me hikimar faɗar wannan saboda da yawa waɗansu mutane suna ɗaukar cewa idan mutum ya ce shi na Allah ne to sai dai a ganshi cikin tsumma sai dai a ganshi cikin dauda cikin annakiya wai suna ganin kamar hawa abu mai tsada yana rage imani sa tufafi mai tsada yana rage imani ya za a kana malami kuma kana sa riga mai tsada ya za a kana malami kana hawa abu mai tsada ya za a kana malami kuma kana cin miya mai maiko anya malaman nan kuwa wannan ba daidai bane wannan tsohon tunani ne tun a zamanin annabi Musa ba akwai masu wannan tunanin shi yasa lokacin da aka zo yi wa karuna wa'azi sai ake gaya masa wannan wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabanka na duniya duk abin da Allah ya halatta maka na halaliya ka kaci ci kayanka domin sau da dama waɗansu masu kudin abin da ke hana su sauraron mewa a cikin suke zai hana su sakewa masu wa'azin na in ka biye fa sai dai ka zauna cikin tsumma su kullum wa'azinsu su kamar yana nuna ne a sa san ma ko kaya jigari jigari masu wazan nan fa in ka biye musu ba za ka aje komai ba a duniya wa yace in dai na halal ne aje kayanka amma dai ka sani akwai hakkin Allah ka fitar da zakka kai sadaka abinda Allah ya rike maka aje kayanka wa ya hana ubangiji yace kul man harrama Allah kul man harrama Allah allati أخرج li'i ce da su man harrama Allah allati akhraja li ibadihi wa ya hana kwalliyar Allah da ya fitar wa bayansa wa ya sa riga mai kyau haramun ne ko yana cin karo da imani wa ya cin abinci mai daɗi haramun ne ko yana warware imani wa ya ce hawa abin hawa mai tsada haramun ne ko yana warware imani in dai na halal ne babu haramci a ciki ubangiji ya ce kulka ce da su hiya Amani amanu wannan dama ce ga masu imani fil hayati duniya a nan duniya a duniya in Allah ya hore ma ka ci ka sha mai kyau kuma ka bauta masa ba inda aka ce mumini kare haka kamar yadda kafiri ma yakan ci ya sha illa sa shi ba zai bauta wa Allah ba amma kai ka ci ka sha ka bauta wa Allah ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ya الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم جيتي يا أيها الرسل يا قوم زني كلوا من الطيبات كجدا دادا واعملوا صالحا كما في أيكي نجري inni bima ta'maluna alim ni masani ne da duk abin da kuke aikatawa kenan kaga cin mai dadi sa mai dadi hawa mai kyau kwanciya a mai kyau baya cin karo ma da manzanci ballata na imani to sannan aka dawo kan muminai na kasa kasan ma kenan ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada abin da muka azabta ku da shi ba abin da zai hana wannan ba abin da ya haramta wannan matakar ba ta hanyar da Allah ya haramta ka ba ka sama ba da aka suka ce wala tansa ka min duniya malai ce ai an amala fiha lil akhirah kuma a duniya kayi kokari cikinsu akwai abin da za a yi wa Allah kuma a samu ladan lahira idan dako kake yi akwai aikin duniya shine ladan da zaka samu na dakon zaka ci abinci zaka yi tufafi zaka rufe asirin kanka sannan kuma idan kai amana ciki Allah zai baka lada zaka shiga aljanna in aiki ofis kake yi za ka kiyaye mutuncin kanka za ka ci halaliya kuma in ka tsare dokokin Allah na amanar aiki za ka shiga aljanna in kasuwanci kake kana yi ne dan ka rufa wa kanka asiri ka samu biyan bukatunka na duniya kuma in ka kiyaye ka'idojin musulunci na cika ma'auni na alkawari na yadan biyadin cikin abin da ake yadan biyadin mislan bi mislin kuma za ka shiga aljanna da aka ka nemi lahirarka a lokacin da kake neman duniyarka kada ka taba jin cewa akwai wani aiki na duniya wanda ba ruwan addini da shi a'a asali da addinin mu da rayuwar mu hada suke tare suke rayuwar ga baki ɗaya Allah ya saita mana yadda za mu yi ta cikin addinin mu da haka ba daidai bane ba daidai bane mutum ya ji cewa ai rayuwar duniya wani abu ne daban ba ruwan Allah da shi idan ana so a bauta wa Allah sai an zo masallaci malillahi fa huwa lillahi wa malil qaisar fa huwa lil qaisar na Allah na Allah ne a masallaci amma in an je kasuwa ko an je office ko an je wajen aiki to wannan kuma sai abin da ka'idar rayuwa ta sa ba ruwan Allah da wannan wannan ba daidai bane wannan shi ake kira da me ilmaniya da larabci istishraq kenan ma'ana mutum ya ringa jin cewa addini daban rayuwa daban wannan kuskure ubangiji madaukakin sarki ce kul inna salati kul in ce inna salati sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata duka to kaga rayuwa duka sana'a ya shiga aikin ofis ya shiga dukkan wata hulɗa tsakaninka da dan uwanka dan adam ya shiga wa mamaki kai ma mutuwar tawa baki da lillahi rabbil alamin duk ga Allah ubangijin talikai suke mana shi ke tsara min ya zan yi shi ke cewa ga yadda zan yi shi ke cewa ga abin da zan guje masa kuma in guje masa to ka haka suke kara masa cikin nasiha wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabanka na duniya duk abin da zaka yi dan ka samu raban duniya to kuma ka kiyaye haƙoƙin Allah a ciki nan ma sai ka samu ladan Allah sai ya zama ka je tsuntsu daya eh, da dutse tsuntsu bi da dutse daya ka aiki daya kuma ka samu lada biyu duniya kada lahirarka malai yace fa bil hadisi yazo a cikin hadisi idtam Tanim khamsan qabla khamsin annabi yace ku ribaci abu guda biyar kafin wasu abu guda biyar su zo muku na farko shababaka qabla haramika kuruciyarka kafin tsufanka duk mutumin da Allah ya bashi kuruciya to ya bashi rabo mai girma ya bashi jari mai karfi kayi kokari kayi aiki da kuruciyarka wajen bin Allah domin ko ka ki ko ka so wajen wata rana sai kuruciyar ta wuce idan ka yi aiki na kwarai sai ka ga ana cewa dattijan kirki domin masu magana suka ce duk wanda ka ga ya zama dattijan arziki to an yi ne saurayin arziki domin daga ƙuruciyarka kake saita wa kanka me zan zama nan gaba shin in zama dattijan kirki ko in zama tsohon banza idan kai aikin kirki da ƙuruciyarka sai ka zama dattijan kirki sai ga ka tsufa amma da kai ake sahun farko a sallah ka tsufa amma da kai ake sahun farko wajen ayyukan alkhairi amma matukar baka kula ba ka zama yaron banza babu imani babu aiki na farai babu sana'a babu sanin ciwon kai kai ta sharholiyar duniya kai ta biye wa morewar rayuwa to za ka wayi gari ka zama tsohon banza za ka wayi gari idan ka tsufa in an zo daba yan caca ku za a gani a wajen a madadin a ganku a sahun farko a masallaci idan an zo wajen dabar mashaya tsofaffin yan giya sai a samu da ire-iren a ciki saboda me saboda daman tun daga kuruciya aka saita rayuwar ga yadda za ta tafi to a lokacin ne sai kaga mutum yana cizon dan yatsa yana ina ma dai a mai da ni saurayi in gyara waɗannan kurakuran da nayi alhalin lokaci ya wuce ji yana laifin shababa ya udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'al mashibu ina ma dai a ce in sake komawa baya da baya da kuruciya ta dan in gyaro da aka annabi ya ce ku ci kuruciyar ku kafin tsufan ku samari su zage dantse wajen ayyukan alkhairi wajen ilimi na addini da na rayuwa wajen sana'a wajen sanin ciwon kai kada a matsayinka na saurayi ka rinka raina sana'a a'a inda za a gaya maka wanda ya fi kowa kuɗi a afirka ya aka yi ya fara neman kuɗinsa sai kai mamaki sana'ar da ya fara yi har ya kawo yanzu ake lissafa shi ya fi kowa kuɗi a afirka kai yanzu ba za ka iya yin ta ba kuma baka da kwabo ko sisi baka da shi a aljihu sai tunanin in zama wani amma baka kama hanyar ba Najata ترجو النجاة ولم safinata la tajri ala al-yabsi kana so ka سوك wani amma baka kama hanyar ba. to ai ka sani jirgin ruwa baya tafiya akan ƙasa sai akan ina ruwa da aka matukar kana so ka zama kafi kowa kuɗi to nemi sana'a sana'an nan komin kankantarta da ko ne kaza ne garuwa ne baka san me Allah zai yi da kai ba gobe yau sau nawa ne mai doki ya zama eh, ya koma kuturi kuma yau sau nawa ne Allah ya mai da bature a dare guda ma'ana dare ɗaya Allah kan yi bature kamar yadda masu magana suke cewa da aka samarin da manyan mu da masu kudin mu da gwamnatocin mu su taimaka wajen kulawa da tarbiyya da rayuwar matasan mu domin matasa su ne manyan gobe duk inda rayuwar matasa ta lalace to al'umma ta lalace duk inda rayuwar matasa ta yi kyau to al'umma za ta yi kyau domin su ne waɗanda za su zama shugabannin ƙasa a gobe su ne manyan attajirai a gobe su ne manyan malamai a gobe su ne masu rike da dukkanin wani abin da rayuwar al'umma take kai kawo a kansa a gobe in rayuwarsu ta yi kyau a yau da ka mu ribaci kuruciyar mu kamar da annabi ya faɗa kafin tufan mu yazo abu na biyu ka qabla sukumika lafiyar ka kafin rashin lafiyar ka yau kana da lafiya gobe ka san me zai faru ba Allah bai taba ba da lafiya dindindin ba kai ba ma lafiya ba duk wani abu da Allah ya ba wa dan adam aro ne gobe zai iya kwace kayansa da haka ka sani dan yau kana da lafiya baka da garanti da lamunin lafiya za ta kai gobe dan wannan ramadanin an yi shi da lafiyar ka baka sani ba ramadanin mai zuwa kila kana gadan asibiti ko da ba kwace rayuwar ba ma gaba daya da haka kai kokari kai amfani da lafiyar ka kafin rashin lafiyar ka ya zo maka wa gina ka qabla faqri kai amfani da wadata ka kafin talaucewar ka domin ita wadata aro ta wani dan lokaci ce in baka yi amfani da kuɗin ka wajen aikin alheri ba yau to baka sani ba gobe kana cikin talakawa domin ta yi adadin lokacin da Allah ya ɗibar wa kuɗin a hannunka ya kusa karewa kuma daman ibn kasir ya ce ita duniya ɗayan biyu ce wadata ɗayan biyu ce ko ta kare ta bakka ko ka kare ka batta kuma kowace hasara ce in dai baka yi aikin alheri ba kudin ka sun kare baka yi aikin alheri ba ka yi hasara kai ka kare ka basu ka mutu ka basu a duniya baka yi aikin alheri ba ka yi hasara domin zaka dawo kana rabbi laula akhartani ya Allah ina ma dai ka jinkirta mun fa asaddaka wa akun min salihin nayi tsarka na kasance cikin mutanen kwarai wa faragaka qabla shugulika kai amfani da damar da kake da ita ta lokaci kafin waɗansu abubuwa su zo su dabaibe ka wa hayataka qabla mautik kai amfani da rayuwarka kafin ma mutuwarka mala yace wa huwa hadithun mursalun wannan hadisi ne mursali wa qila an ce ma'anahu abinda ake nufi khudh ma tahtajuhu min ad-dunya wa akhrijil baqi ka rike abinda kake da bukata na rayuwar duniya yau da kullum sauran kuma ka bayar da shi ga bayan Allah mabukata kala al-hasan hasan al-basri yake cewa amrun amrun wannan kalmar wa tayyibi ma ataka Allah darul umarni ce abin nufi nasiha ce kuma tare da bada umarni an ya taqaddama al-fadla ko an yuqaddima al-fadla wa yumsika ma kamar ta suke da karuna duk abin da kake da bukata ka rike naka ne amma wanda ya dora akan bukata ka ta da kullum to wannan kuma kai sadaka da shi shine wabtaki bima Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ubangiji yace wa ahsin kuma suka ce da shi ka kyautata ailin nasi ka ga mutane bai sadaka ta hanyar sadaka kama ahsanallahu ilaika kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka ta yadda kai ma ya ɗauki kudin ya baka idan yau kana jin kyashin ka ɗauki kudi ka ba dan uwanka to ka tuna kai ma Allah ne ya ɗauka ya baka inda yayi maka kyashi kai ma da baka samu ba kuma kai dan uwanka in ka bashi yau gobe kana iya talaucewa shi kuma ya baka amma Allah kai da ya dauka ya baka ba ranar da zai talauce ballanta na kai ka taimaka masa ya baka ba dan yana neman komai a wajenka ba to dan uwanka da ake cewa ka bashi ana koya maka ne ta yadda kai ma in ka bukata gobe shi ma ya dauko ya baka to amma sau da dama mutane suna son zuciya su in sun ke cikin bukata suna son a taimaka musu amma in wani ke cikin bukata aka ce su taimaka sai su ji ba daɗi sai su da ya dan uwa ka sani cewa rayuwar duniya cuɗannin cuɗe ka ce yi min ne in maka da ka wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ka kyautata wa mutane kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ardi kada ka bidi barna a ban kasa mala yace bi amalin ma'asi ta hanyar ayyukan sabo inna allaha lalle Allah la yuhibbul mufsidin baya son mabarnata tomei aqui. wa'ancan masu yi masa wa'azi da nasiha inna ma utituhu ku sani ni dai an bani shine yana nufin dukiyarsa mana wannan kuɗi da kuke min nasiha in yi sadaka in yi kyauta in yi zakka in yi kaza kuma har kuke tuna min da cewa wai in kyautata kamar yadda ni ma Allah ya kyautata min to inna ma utitu ala ilmin indi ni dabara ta ta bani ni ilimi na ya bani saboda nayi digiri ne digirgir dole in yi kuɗi mana maganar ka ce Allah ne ya bashi sai ya sabule wannan maganar daga cikin zance wa ahsin kama ahsana Allah ilai shi bai yadda da wannan ba yayi kyauta dan shi ma Allah ne ya bashi sai ce a'a ni kudi na an bani ne saboda iya nema na ni kudi na an bani ne saboda na cancanci a bani dan haka su ma me yasa ba za su tashi su nema ba domin akwai masu kudin da suke da wannan tunanin kace taimakawa talakawa yake me yasa ba za su tashi su sana'a ba ya ɗauka sana'ar ita take ba da kuɗi ya ɗauka uwa sana'a tana da kyau riko ne da sababi amma duk sana'a ka in Allah bai kaddara ma samu ba ba za ka samu ba amma kuma baka cewa ba zan yi sana'a ba ka ce ba zan yi sana'a ba laifi ne amma ka ɗauka sana'a ke bayarwa babu Allah a ciki babu iko da tasirin Allah a ciki to wannan ƙarya ne da ka karu na sai ce inna ma utitu ala ilmi iti shi yasa masu hikimar zance suka ce inda a ce sana'a ke ba da kuɗi to wanda suka fi sana'a mai wahala su za su fi kuɗi yanzu kaga mai haƙa rijiya da sai fi kowa kuɗi saboda sana'a ka ta fi tawa tana cikin sana'o'i masu wahala masu fasikare da sai su fi kowa kuɗi saboda inda dai zafin nema ke kawowa kai kasan, san sana'a su ta gaske ce suna yi suna gumi mai tallan turmi da sai fi kowa a babu haushe yake ma jidali tallan turmi yadda za ka kewaya baka sai da ɗaya ba <laughs> amma waɗanda Allah ya kaddara za su samu kuɗin sai ga suna cikin gezi wani ma bai fita kasuwar ba amma kuɗin an tara masa sama da bukatarsa sama da bukatar ƴaƴansa da zai yi da shi da ƴaƴansa da jikokinsa ba za su cinye abin da aka ba shi kadai ba da aka ka sani cewa ba sana'a ke ba da kuɗi ba amma sana'a sababi ce ta hanyar samu amma ba da kuɗi kaddarawa ce ta Allah Allah shi ya kaddara su wani su kuɗi ko da sana'a ko ba sana'a Allah ya kaddara su wani su talauci ko da ku suna da sana'a ta wahala da aka batun ka ce dabara ka ce iyawar ka ce ba Allah a ciki wannan kuskure ne kana yace inna ma utitu ala ilmi to wannan sai yake nuna maka cewa lalle karuna ya kafirta domin wannan magana da ya faɗa kafirci ce ubangiji madaukakin sarki ce wa idza massal insana dhurrun wa idza ta kafuri kafuri ne idan Allah ya bashi abu sai ce iyawa ta ce dabara ta ce to da haka Allah madaukakin sarki a karshe sai ce kulka ce da mai irin wannan dabi'a ta in mun bashi abu yayi mana butulci ya ce sa ce da dabararsa ce ba mu muka bashi ba tamatta bi kubrika kalila ji dadi da kafircin ka na dan wani lokaci innaka min ashabin nar ka sani kuma kai kana daga cikin yan wuta malai ce ai muqabalatu qaruna yace ni an bani kuɗi ne saboda ilimin da nake da shi da aka wakana alama bani isra'ila bil kimiyya saboda yana ganin ya fi kowa sani na kimiyya da fasaha cikin bani isra'ila ya faɗi wannan a matsayin butulci ga Allah a matsayin kafirci a matsayin mai da mummunan martani ga masu wa'azi dan sun ce da shi ya ji tsoron Allah to da aka yayan uwa mu ji tsoron Allah kada Allah ya mana ni'ima mu kafirce masa kada ai mana nasiha a maimakon mu yi imani amma mu mai da mummunan kalma ga waɗanda suka gaya mana ko suka nasihantar da mu ko suka faɗakar da mu suka tunatar da mu Allah Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba ikon binta ya nuna mana karya ya bamu mu ikon nisantanta nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi